This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 20 ga watan Janairun shekarar 2025 ranar da ake bikin rantsar da tsohon shugaba Donald Trump a wani sabon wa'adi bayan shekaru hudu. Da farko ga kanin labaran duniya. to mahmud masu fafutuka a nan amurka sun ce hada gudanar da bukin rantsar da shugaban kasa da kuma ranar hutun tarayya na martin luther king wato bukukuwa biyu ne da suka saba wa juna shugaba joe biden ya yi afuwa ga dr anthony fauci da janar mark milley da wato mai ritaya kenan da mambobin kwamitin majalisa da suka yi bincike akan harin da aka kai a ranar 6 ga watan janairu kana shirin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas na ciki wato na ci gaba da gudana a yau litinin to kanin labaran duniyar kenan kamar yadda kuka ji yau rana ce mai cike da ɗimbin tarihi a amurka inda ake gudanar da bukukuwan rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na 47 kuma a dalilin haka za mu sadaukar da baki ɗayan shirin na tsawon sa'a guda kan wannan biki domin kawo muku rahotanni hirarraki da ma fashin baki. To a cikin ɗakin watsa labaran namu muna tare da Dr. Muhammad Kabir Hassan ɗan asalin Najeriya kuma mazaunin nan Amurka wanda zai taya min fashi baki wato fashin baki. Dr. Kabir barka da wannan lokaci. Ah, to madalla kazalika akwai abokan aikinmu da ke kusa da inda ake gudanar da wannan biki waɗanda za mu kira su kai tsaye domin su yi mana ƙarin haske kan wainar da ake toyawa a wurin bikin rantsarwar. baya ga haka muna dauke da rahotanni na musamman kan batutuwan da suka shafi hulɗa tsakanin najeriya nijar kamaru da ghana har ma da nahiyar turai da ita kanta amurkar. Ga dawowar turan mulki masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce yana ganin akwai raguwar barazanar targaɗin hulɗar Najeriya da Amurka a ɓangaren diflomasiyya. Tun bayan shigowar jamhuriya ta hudu a shekarar 1992 ake samun kamanceceniya a siyasar ƙasar Amurka da Ghana. Amurka da Nijar kawaye ne da ke matukar ɗasawa da juna a ƙarƙashin daɗaɗɗiyar hulɗar da ta shafi fannonin da ƙasashen biyu ke da manufofi iri ɗaya. ga jamus ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a turai manufofin shugaban kan haraji da kayan da ake shigowa da su daga ƙasashen waje shi ya fi tayar da hankali to idan lokaci babu dama za mu buɗe layukanmu don ku kira ku tofa albarkacin bakin ku kan wannan muhimmiyar rana amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Lokacin da za a rantsar da zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump a matsayin shugaban kasa zai yi hakan ne a cikin majalisar dokoki yayin da yake fuskantar mutum-mutumin Reverend Martin Luther King Jr. a ranar hutun tarayya na tunawa da shahararren dan fafutukar. waɗannan bukukuwa guda biyu sun saba wa juna ainihin a cewar masu fafutukan kare haƙƙin jama'a waɗanda suke son cika burin marigayi reverend na juyin juya hali na lumana za a gudanar da bukukuwan girmama kin wato martin luther king ne game da tsinkayar makoma mai kyau ga wato a faɗin ƙasar yayin da wasu da dama za su kalli yadda za a miƙa mulki cikin lumana a babban birnin ƙasar bukukuwan guda biyu wato da suka zo a lokaci guda ya haifar da mabambantan ra'ayoyi daga wato masu fafutuka waɗanda suka yi sukar kalaman donald trump na yin wato akan bambancin launin fata da kuma 'yancin ɗan adam a lokacin da yake yaƙi neman zaɓensa na uku. amma wasu shugabannin kungiyoyin fafutuka ciki har da iyalan kin suna kallon lamarin a matsayin wani bambanci ne mai ban sha'awa da kuma damar da za a sake mai da hankali akan aikin haɓaka cin wato 'yancin ɗan adam a cikin sabon zamani na siyasa. shugaban amurka joe biden ya yi afuwa ga dr anthony fauci da janar mcmillan mai ritaya da mambobin kwamitin majalisa da suka binciki harin da aka kai a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 ta hanyar amfani da ikon ofishinsa cikin sa'o'in karshe don ba da kariya daga yiwuwar ramuwar gayya ga gwamnatin donald trump mai zuwa wato matakin da Biden ya ɗauka yana zuwa ne bayan da Donald Trump ya yi gargadin wato akan jerin sunaye na abokan gaba da ke cike da waɗanda suka saba masa a siyasance ko kuma suka nemi a tuhume shi akan yunkurin da ya yi na juya rashin nasara a zaben shekarar 2020 da kuma rawar da ya taka a harin da aka kai a babban ginin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 trump ya zaɓi 'yan majalisar zartarwarsa da suka yi goyon bayansa wanda ya yi ƙaryen zaɓe a wancan lokacin wanda suka yi alkawarin hukunta duk waɗanda suke da hannu a yunkurin bincikensa. bai kamaci a yi kuskuren tunani game da wannan afuwar a matsayin amincewa cewa waɗanda aka musu afuwan duk sun aikata laifi ba ne kuma bai kamata a yi kuskuren yarda da amincewa a matsayin sun aikata laifi ba in ji biden a cikin wata sanarwa al'umma na amurka wato suna bin waɗannan ma'aikatan bashin godiya saboda jajircewa da suka nuna ga ƙasarsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc shirin ta wuta tsakanin isra'ila da hamas na ci gaba da gudana a yau litinin inda bangarorin biyu suke matsayi na farko na tsagaita wuta na makonni shida wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin baki ɗaya wanda aka fara a shekarar 2023 tuni aka sako mutane uku a cikin 99 da mayakan hamas ke garkuwa da su a gaza inda aka kuma shirya sake wasu 30 a farko-farkon yarjejeniyar isra'ila kuma ta shirya sako falasdinawa da ke gidan yari da kuma waɗanda ake tsare da su casa'in waɗanda dukkan su mata ne da kuma matasa a cewar hamas kana wasu ɗaruruwa kuma za su biyo sawu kusan mutane miliyan biyu ne ke buƙatar matsuguni na gaggawa a gaza a cewar majalisar ɗinkin duniya wadda ta kuma yi kiyasi a wata a wani rahoto a bara cewa za a kai shekaru 2040 kafin a sake gina wato gidaje da aka lalata su a yankin be away. Baba ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar da wasu suka ji a farkon shirin a yau ne ake bikin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 bayan nasara da ya samu a zaben 2024. bikin na gudana ne a babban zauren nan na rotunda da ke ginin majalisar dokokin amurka kuma abokin aikin musarfila hashim gumel da ke farfajiyar ginin majalisar na tare da mu kai tsaye ta wayar tarho a daidai wannan lokaci a sarfilu barka da wannan lokaci wani hali ake ciki a yanzu sauraro na eh muna jinka kana jin mu yawa to eh a yanzu haka majalisa tana ciki ana gudanar da wannan biki na rantsuwa duk yake ba a kammala shi ba a kamar yadda na ji ka faɗa cewar ana an matsar da wannan taro zuwa cikin babban zaure na rotunda a ginin majalisa to hakan ya faru ne saboda tsananin sanyi kamar yadda a labarai na jan faɗa cewar wannan sanyi da ke yanzu nan da nake dubawa muna da wato yanzu sanyin akalla ma a yanzu da na duba wayata akwai minus 4 degrees celsius wato hmm. a ma'aunin celsius shine yanzu sanyin da muke fama da shi wanda hakan ne ya sa shugaba trump ya ba da izinin a mai da wannan taro cikin ginin majalisa kuma duk da haka bai rage wannan biki tasiri ba domin na tattauna a nan kofin majalisa tattauna da mutane da suka zo daga jihohi masu yawa ta nasi ohio na tsakiyar amurka da ko ina daga fadin amurka sun zo don su ta yi wannan murna mm. kuma na dan ma musu tambayar cewar ba su gwiwas ba ta yi sanyi ba ganin cewar sun zo kuma gashi yanzu ba a yi a wannan wajen sun ce ba wannan ba ne dame su ba su dai suna son su tabbatar da sun ga tarihi an yi shi kuma a babban abin da suke jira su gani shine dokoki ko kuma abubuwan da Trump zai yi bayan an rantsar da shi da ya yi alkawarin zai saka hannu akan wasu dokoki zai amfani da karfinsa na zartarwa don ya cika wasu alkawura da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na kamfen eh. wanda akalla sun kai kusan ɗari yanzu ake tunani zai saka hannu in an jima kaɗan bayan an rantsar da shugaba Trump. To a duk da ma ɗan taɓo batun ya yanayin yawan jama'a yake a wannan yanki na farfajiyar majalisar duba da cewa an mai da wannan biki zuwa cikin ginin majalisar a maimakon yadda aka saba yi a matattakalar a yankin yammacin shi wannan gini na majalisa eh kwarai da gaske an saba guna da wannan taro ne a dandalin malon ko kuma na ce kofar yamma ta majalisar dokokin amurka to amma saboda an maida shi ciki yanzu duk da haka akwai mutane da yawa da ya kamata a ce sun kasance a nan babban fili na national mall yanzu sun tafi wato babban ɗakin taro na katsalwan arena inda a yanzu haka suna kallon duk abin da ke faruwa ta wato manya-manyan majigi ko kuma na ce sikirin da ake za a nuna musu abubuwan da ke faruwa a cikin rotunda sun suna can wato filin capital one arena ko kuma in ce wannan ɗakin taron a nan mutane suka taru kuma suke kallo wato abubuwan da ke faruwa kai tsaye a cikin majalisar. Wato in na fahimce ka dai wannan mataki ne aka ɗauka domin a kara su kansu masu zuwa kallon wannan biki daga yanayin sanyi tunda an shigar da manyan baki da shi zaɓen shugaba da sauran manyan 'yan siyasa cikin zauren su ma bari a kara waɗanda suka zo wannan kalan abin tarihi kenan. wato tun farko ma mizanin da shugaban kasa mai zuwa wato donald trump ya ɗauka kenan ya sa ya canza wannan taro duk da yake mutane sun san shi yana da son taransa ya yi kyau ya yi daɗi ya yi armashi mutane su yaba to amma duk da haka saboda kula da lafiyar al'umma ka san wannan sanyi zai iya illata mutane a yadda yake saboda mutane za su iya tsayawa tsawon sa'o'i wato zai kai sa'o'i biyar shida a wannan taro da mutane tun farko suke zuwa to ana ganin idan aka yi mutane haka ba musu adalci ba dan za su iya faɗawa wata cuta ta iya samun su saboda wannan batun tsaro a uh, wannan wuri da ake biki a uh, sarfilu Malam Mahmud bikin lamarin tsaro mu da muke nan birnin Washington mun san abubuwan da suke faruwa tun satuttuka kafin ma wannan biki wato hukumar eh, wato Secret Service sun yi kokari sun wato inda aka mamaye da security in ka ga abin babu magana tsaro kan an riga an sa shi wato wasu shingaye ma gaba daya aka ba aka zage majalisar wanda marabba'inta wato ba karamin girma ba ne da ita ba amma saboda yadda aka sa mutane matakan tsaro aka kawo abubuwa wato jami'an tsaro daga ko ina suka zo su tsaro kan malam bana jin wannan tsaron akwai wani abu da zai iya shiga da shi sai dai wani ikon Allah eh na ga mu ma nan kan ginin VOA an zagaye shi saboda ya fada cikin farfajiyar yankin da ake tabbatar da tsaro duba da cewa yana kusa da ginin majalisar wannan haka yake kwarai daga sato mm. yadda ga an zagaye wannan farfajiya haka gaba ɗaya majalisa ta zagayo gari guda a zagaye take. To madalla mun gode sarfili da fatan kai ma kayi shigan sanyi duba da irin wannan tsananin yanayi da ake ciki za mu sake ka a cikin shirin nan gaba. To na gode kwarai na gode so eh. malam Mahmud. Ta sarfilu hashim gumel kenan a wajen bikin rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na 47 yanzu gaba ya kuma makeri ya dawo mana da zagayen labarai a kashi na biyu dandalin sada zumunta na tiktok ya dawo yana aiki ga masu amfani da shi a amurka a jiya lahadi bayan da aka dan dakatar da shi na dan lokaci a nan amurka da aka haramta wanda aka haramta dandalin sada zumunta akan matsaloli na tsaron kasa lamarin da ya faru ne a daidai lokacin da ake shirin sake gwamnatin amurka yayin da zababben shugaban kasa donald trump ya ce zai nemi tsawaita lokaci kafin dokar ta fara aiki ya kuma ba da shawara a wani sako da ya kafe a dandalin true social cewa zai bari amurka ta mallaki kashi 50 cikin 100 na tiktok a ranar juma'a ne kotun kolin amurka ta amince da dokar da majalisar dokokin kasar ta shirya shi wadda ke ta bukaci wato a haramta tiktok a nan amurka har sai kamfanin na kasar china ya sayar da shi zuwa ranar lahadi gwamnatin biden ta ce ba za ta nemi aiwatar da dokar ba a kwanaki na karshe na mulkinta inda ta bar batun ga trump da gwamnatinsa wadda zai ɗere akan kan mulki a yau litinin a ƙarshe ma'aikatar tsaron ukraine ta faɗa a yau litinin cewa ta harbo jirage mara matuka 93 a cikin 141 da rasha ta kaddamar a wani harin cikin dare da ya auna yankuna da dama a ƙasar an gano jiragen ne wadda aka harbe su a cikarsi da kuma yankin dinpro da donetsk da kharkiv da kesin da kiev da mikulev da poltava da sumi da sauransu a cewar wato ma'aikatar sojin saman ukraine gwamnatin Daniel pro mm, sarhi laisak ya faɗa a wani sakon telegram cewa hare hare na rasha da ya hada da atilari da kuma makamai masu linzami sun lalata benaye masu tsayin gaske guda hudu a yankinsa ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa ta lalata jirgi mara matuki sama da talatin na ƙasar ukraine a yammacin ranar lahadi da kuma safiyar yau litinin. a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda muka sanar tun a farkon shirin muna tare da Dr. Muhammad Kabir Hassan dan asalin Najeriya mazaunin Amurka a ɗakin watsa labaran namu wanda zai taya mu da fashin baki. Dr. barka da wannan lokaci. Barkan masu saurare. to dakta ɗan gaya mana muhimmancin wannan rana ta rantsar da sabon shugaba na amurka wato donald trump a karo na 40 wato na shine na 47 kenan a duba da kuma yanayin tarihin ga abin da ya kai mu ga wannan rana eh wannan rana yana da muhimmanci sosai saboda tun da aka kafa kasar amurka a 1773 a 1773 ake mulkin demokradiyya wanda kowane shekara hudu sai an sake rantsar da shugaban kasa tun daga general washington wanda ya canza ya zama mulkin hula zuwa yau donald trump wanda shine na 47 rana ne mai ɗumbin tarihi da kowane shekara hudu amurkawa na eh, ganin cewa wannan abu ya faru kuma an ci gaba da gwamnati lami lafiya so wannan kenan na biyu kuma ranan ya zo daidai da ranan da aka saka a kowane januwari na murnan gwarzon mulki na 'yancin bakake dr martin luther king hmm. Na za abu kuma shine kullum an saba yin wannan biki a waje ne a nan farfajiya gaba da majalisa da rabon da yi abu a ciki kamar yadda ake wannan tun 1985 na shi rantsar da eh, tsohon shugaban kasa ronald reagan mm. so wannan sanyi da ake yau gaskiya ana sanyi sosai don mm, ga muku saboda na yi zaman pennsylvania so na san sanyi so wannan sanyi ana sosai sanyi so an mai da bikin ciki amma duk da haka mutane sun zo daga nesa sosai don kana fita garin zaka ga magoya sa ko ina so wannan babbar rana ne hmm. a tarihin amurka kowane lokacin zai wannan abu e bayanai ma sun yi nuni da cewa wasu mutanen tun karfe 11 dare na jiya suka bulayi a wannan farfajiya da za a yi ko kuma zaure da aka mai da shi wannan biki na capital one arena kamar hakan biki nunawa kaɗan fara batun maganan magoya bayansa da suka fito eh so akwai capital one arena wani babban fili ne na wasanni nan akan yi biki a rufe yake so magoya bayansa da yawa da suka zo sun kama waje sun shiga don kuma jiya ma ya yi rali a wajen so wasu ina ji ta a wajen ma <laughs> watakila suka kwana saboda sai da ya tabbatar ya musu rali suka ji abin da suke sun ji daga wajensa gangamin da ya yi sosai eh. so babun mamaki ba ne suna tare a can amma ina tabbatar maka har ta nan wajen duk da sanyin da ake hmm. akwai mutane a waje akwai masu sai da hulunansa ne ga sunan dai a mm. kusa da ofis ɗin kunan ma na ga wani da kayan eh, na ga ka ɗan yi batun maganan magoya bayansa da suka yi dandazo a wannan wuri ah, kamar shi trump akwai ɗan bayanai da ya yi a wannan gangami da ya yi dan eh, taɓa mana batutuwan da ya dan ambata da ya ce zai aiwatar duk da ma da ya sha faɗa a lokacin yakin neman zabensa eh to ai ka san dama ah, shi da mutanensa a rali akwai alkawarorin da yake musu na za a duba regulations dokoki da aka saka na gwamnati sosai wanda ana ganin suna takura man gwamnati da mutane zai rage su babban abin da wasu suka yi zuwa akan maganan shiga da fita immigration ya yi alkawura zai ɗau matakai akan immigration akwai maganan jihohin da suke goya masa baya masu haƙan mai ya ce zai ƙara ɗaure man wannan magana haƙan mai dirilin mai zahohi jihohi su pennsylvania eh, hmm. su yammacin jihar pennsylvania su north dakota hmm. su oklahoma da sauransu so kowanne akwai abubuwa alkawura da ya musu da yawa sannan kuma akwai da yawa da da suke ganin kamar ai in sun ci zaɓe ba za a ba su ba so suna so zai su zo su gani da ido cewa lalle Eh, wanda suka zaba ya hau so ga sunan dai to a dakta akwai wata tambaya da zan maka amma an daga mana hannu za mu sake waiwayoka nan gaba a cikin shirin domin mu ji abin da zaka ce mana dangane da wannan muhimmiyar rana ta ratsar da shugaban amurka a karo na 47 wato donald trump manyan 'yan siyasar Najeriya ya zama za su iya shiga Amurka da ke nuna ba su da wani kashin kaji da zai hana su rawar gaban hantsi a takarar madafun gwamnatin tsakiya. in za a tuna 2019 sai da dan takarar pdp tiko abubakar ya ziyarci amurka don rufe bakin masu caccakarsa cewa inda yana da gaskiya ya ziyarci amurka mana hatta shugaban da ke gado bola ahmad tinubu ya sha da kyar wajen binciken sahihancin kammala karatunsa a jami'a a amurka da aka ya kai ga hukuncin kotun koli da ya kawar da tuhumar don ta zo ne bayan zaɓe A ranar 30 ga Oktobar da ta gabata, shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden ya buga shugaba Tinubu waya inda ya gode masa bisa yadda Najeriya ta yafe wa ɗaya daga jagororin kamfanin Binance masu hada-hadar kuɗin crypto Tigran Gambarian ba Amurke bisa dalilan jin kai bayan tura shi zaman jiran shari'a a gidan yarin kuje a Abuja. Shin ɗasawar Najeriya da Amurka ce ko kuwa cika yarjejeniyar yaƙi da almundahana ta sa Amurka kwanan nan dawo da Najeriya dala miliyan hamsin da biyu da digo tamanin da takwas da tsohuwar ministar fetur Alison Maduke ta wawure ta kai Amurka. This agreement I think marks a significant milestone as the minister said in the ongoing collaboration between our two governments in combating corruption. Wannan yarjejeniya kamar yadda ministan shari'a na Najeriya Latik bemi ya faɗa ta alamta gagarumar nasara tsakanin gwamnatocinmu biyu kan yaƙi da cin hanci, ƙarfafa bin doka da oda. In ji jakadan Amurka Najeriya Richard Mills. Ga dawowar turan mulki masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce yana ganin akwai raguwar barazanar targaɗin hulɗar Najeriya da Amurka a ɓangaren diflomasiyya shige da fice tsaro da sauransu. cewar a sa rai sauƙi yana biye saboda an sha wahala yan shekarun nan to kuma sunnar rayuwa ita ce duk da wahala ta wahala to ka sa da sauƙi a kusa shi yasa wannan zaben nasa da wannan zuwan nasa da zai dawo karo na biyu eh, da damar da isamu na ikoma gefe guda ya karatun baya ya ga yadda ya tafi da gwamnati a baya da yadda aka tafi da ita bayansa to in ya dawo za a sami wasu wani sassauci da inganci na hulɗa da amerika da kuma ƙasashen afirka musamman najeriya manufofin trump musamman irin na baya san ma ya bata lokacin amerika da kudinta da makamanta akan rigingimu idan akwai hannun amerika a zargin da ake yi na rashin zaman lafiyar najeriya kila sai a ga rigingimin sun fara yin ƙasa kuma wannan riba ce ga amerika da najeriya shi kuma tsohon jakadar najeriya a trinidad da tobago hassan jika ardo ya ce trump ɗan keke da keke ne zai fito a fili ne ya ce maka ga kaza in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari shi sai ya gaba mutumin da ya fito ya gaya ma mutane karara gaskiya da gaskiya musamman auren jinsin da ake so a yi a amurka yana cikin abin da ni nake yaba masa saboda saboda yake Allah bai yi kuskure ba da ya hada ce dan adam namiji da mace. To babban nazari dai wato dama abin da ya shahara a harkar tattalin arziki kuma mu yawanci muna hulɗa ta cinikayya da ƙasar Amurka. Ana gani Najeriya za ta samu alfanu da kasar amerika saboda shi harkar tattalin arziki baya wasa da shi kuma an san cewa najeriya ta hulɗa da cinikayya da kasar amurka ina gani kuma insha Allah za a dore a kan wannan ne kuma za a tabbata wannan harka ta diplomasiya samun ci gaba kasashen duka biyu. Hakika yayin da kasar sun ke kara neman kusaci da Najeriya ta fuskar tattalin arziki, Rasha ke samun gurbin zama a makwabtar Najeriya Najeriya na taka tsantsan da duk wani matakin juya alkibla daga Amurka ko ƙasashen yamma. Nasiru da Mayali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adam Hikaya da fatan za a mana afuwa na rashin gabatar da wannan rahoto. To dangantaka tsakanin Ghana da Amurka ta samo asali ne tun a shekarar 1957 bayan da Ghana ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka. kuma alaƙar ta ƙara ƙarfi bayan ghana ta kasance wata turbar demokuraɗiyya da tabbatar da zaman lafiya a afirka tun shigar ta jamhuriya ta hudu a shekarar 1992 hakan ya sa shugaba george w bush da barack obama da melania trump da nancy pelosi da kuma mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris suka ziyarci ghana a lokuta daban-daban idris abdullah bako daga accra ya haɗa mana wannan rahoto tun bayan shigowar jamhuriya ta hudu a shekarar 1992 ake samun kamanceceniya a siyasar kasar amurka da ghana domin a duk lokacin da jam'iyyar democrat ke kan karagar mulki a amurka ita ma jam'iyyar ndc ya kasance tana kan karagar mulki a ghana haka kuma jam'iyyar republican ta amurka da kuma jam'iyyar npp ta ghana sai dai an samu dan canji a shekarun 2021 da 2025 a zaben 2020 jam'iyyar democrat na joe biden da nana akufu ado na npp ne suka yi mulki sai dai ndc da democrat duka sun fito da mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasa sai a zaben 2024 ne aka sake samun bambancin jam'iyyu wato donald trump na republican da john mahama na ndc a nan din ma an samu kamanceceniya domin dukkan su tsofaffin shugaban kasa ne suka dawo suka lashe zaben dangantaka tsakanin kasashen biyu na da matukar kyau inda ake samun tallafi na ci gaba na kara karfafa a sassa daban-daban a bangaren tattalin arziki a matsayin ghana na mai cin gajiyar tsarin na na dokar ci gaban afirka da damarmaki ko a agowa takaice ghana na shiga da kayayyaki daban-daban sama da kala dubu da 1,800 zuwa ƙasar amurka babu haraji mai sharhi kan tattalin arziki hamza tijjani ya yi karin bayani ghana na cikin manya-manyan kasashen da kasar amurka ke kasuwanci a nan nahiyar afirka mun duba shekara 2024 kudu kasuwancin da Ghana ta yi da kasar Amurka ya haura biliyan daya na dalar Amurka. Kasar Amurka akwai gudunmuwa da dama da take ba wa kasar Ghana musamman shekara 2024 da Ghana ta fito da kasafin kudi sai da Amurka ta taimaka mata da kudi miliyan 150 don a taimaka yadda za a yi a yi a bunkasa harkoki na tattalin arziki kuma muna sa ran sabon gwamnati da za a yi shi kuma zai ci gaba da irin alaka mai kyau da ke tsakanin Ghana da kasar Amurka. Haka kuma Amurka da ghana na aiki tare kan batutuwa da suka shafi tsaro da alakar diflomasiyya sojin kasashen biyu suna ba da haɗin kai a cikin atisayen horaswa na haɗin gwiwa da dama ta hanyar rundunar amurka da ke afirka masani kan harkokin tsaro da alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa irbad ibrahim ya ce ghana tana samun tallafi a gun amurka kan lamarin tsaro suna turo mana masu horo eh, ana kiran su security trainers haka kuma akwai jami'a da aka bude ta na kofi annan international peacekeeping training center agaji na fitowa a gun amurka eh, gabanin ghana ta tura sojoji a je a raba fada gabanin sa wuce ita amurka na turo kwararru eh, wanda suka fahimci lamarin tsaro su ba da gudunmuwa tukun a wuce ita amurka kuma lokacin da ta sha yawan magana na mutane kamar wanda aka rike a guantanamo wannan kurkuku da ita amurka ke da eh, ya kamata a mai da mutane wasu kasashe a kulle wannan wuri biyu daga cikinsu da amurka ke neman wata kasa ta karbe su kasan gane ta karbe su. sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti kuma mai shari kan alaka tsakanin ƙasa da ƙasa isa abdulsalam ya bayyana muryar amurka buri da kuma fatansa ga yadda alaka tsakanin ƙasashen biyu za ta kasance a gwamnatin donald trump da yake mun taba samun gwamnatin trump mun ga abin takarawan ganin shi a lokacin an karo gwamnatin da ya mulki wasu shekarun da ya wuce ba da jimawa ba kaga kaman a lokacin shi ba mu samu matsala haka da american ba muna fatan kaman in ya zo ba zai zo ya yi rabin da zai kawo mana matsala na wurin komo da 'yan Gana da suka shiga kasa Amurka wanda ga sun hanyoyin da suke ganin ba daidai ba ne. Sannan kuma na ganin tun da shi da dama asali ba wani mai kuntatawa kan batun 'yan madugu da luwadi ba ne. To muna ganin zuwan shi ma ya kawo mana masu sauki ya ba mu dama mu yi mu yi dokanmu cikin kwanciyar hankali da ba wani tsoron cewa Amurka da su eh, fitire mu ko da su hana mu wasu abubuwa ba. Ya zo ya yi abin da ya saba yi ko kuma ya fiye da haka amma ba kasa da abubuwan da ya yi ba. Kamar yadda ma'aikatar harkokin harkokin wajen amurka ta bayyana kasar ghana ce babbar abokiyar hulɗar ta yammacin afirka idris abdullahi bako sashen hausa na